brown. What is it, That might not seem yi than ne boy. Okay, go ahead. Kar ka damu kai maka faɗa abin da so Okay, boys. Dama magana aikin nan ne. Shi ne ce bari permission. Permission granted. Ku je ka aikata abin da ne ake so Okay, boys. But Brown, Because why I'm very careful. And balance myself, Masala. Balance, inshallah. Right. Baba yau ɗin an dace ne? Wallahi ba a dace ba Hindu. Tun lokacin da na fita babu wani abin da ya sauƙaƙa. Mun haɗa a gurin ma'aikatan nan. Babu wani abin da ya gudana. Hasali ma farfajiyar da muka zauna wajen mutanen turo mu waje suka yi gaba ɗaya suka rufe kofa tun asubar fari da na fita daga gidan nan babu wani abin da na saka a bakina har ila ya zuwa lokacin dawowa ta ina hindu. Hmm. baba kenan shi yasa wallahi ni da ka gani yanzu baba aikin gwamnati nan wallahi ni ba san shi nake yi ga kunun ku babba da kuka girma a cikin aikin gashi fansho ma an gagar ba ku wulakanta ku ake yi to ya zami sai hakuri hindu sani baba sani baba sani baba sannu sani baba ce in ajiye ki a nan ba kya bukatar in karasa da ke gida ne? kaga malam ni bana so ka karasar da ni wani kofar gida bana so a ga an sauke na a wannan mota mu rabu kawai a nan to <laughs> me ne a ciki idan kin sauka a mota na ai ba wani abu bane ai na gaya maka kawai mu rabu a nan gurin ka wuce kawai na wuce okay fine a ah, to ni dai abin da nake so da ke yanzu shine ki saki jikinki da ni ki zauna da ni a yi harka a yi sabga ki fita daga cikin ƙari wannan kawai nake ga shine mafita a gare ki ga malam ni fa wannan abu ma fa da ya faru fa ni fa ba a san raina ya faru ba babu yanda zan yi ne kawai ka ɗauki kuɗin nan kawai ka bani ni ka kama gaban ka ya ishe ni haka ok ba matsala lafiya da zini ya gajiya na alhamdulillah ya sai na yi da lokacin da mahaifi na ya rasu har zuwa yanzu na samu wanda zai iya taimaka min da biyan kuɗin makaranta mun kafin mahaifi na ya rasu shi ke dan taimaka min ya san da zai yi to da shi mazozin gangan shi amma na rasa yadda zan yi gyara jikin shi ai wannan ba matsala ba ne ba ni ne iya bukatar ki yanzu abin da za a yi ki same ni a sabon sabon da na buɗe a nan zuwa da yamma sai ki je sai mu ga abin da ya kamata ya ko. Ina na gode, ina saka da alƙalami. wallahi to ka ji matsalar da ake ciki anas ni yanda zan yi na buga na samfurin kuɗin makarantar nan na yi na gagara anas to ba da insha Allah dai wannan magana ne akwai mafita Mafutan nan kuwa kwaya ɗaya ce ina da ina da wani aboki wanda yake aiki a gidan rediyo ina ganin insha Allah muka je muka same shi da ake cigiya a gari din nan sai kiga an dace to anas ai wannan din ne zan iya ni hanyar da kawai zan yi in samu kuɗin makaranta nake bukata anas ba da laki kina ganin za ki iya ba anas ba dai aiki bane ni bi yanda za a yi aiki in samu kuɗin makaranta shi alaikum salam ah, inda in ƙara so ke layi lafiya na gajiya ba gajiya in ƙara so ke dama abin da yasa da suke zuwa irin wannan lokacin saboda za mu fi samun tsakewa mu tattauna irin al'amuran da suke damunki a ah, ki bari yaro na ya dawo sai mu je guest house ɗina kafin mu je guraren da kake da buƙatar za mu je aiwatar da wani abu. A uku ba sai mun je gina nan ma isa na gode. Ina je na zo shago ai ba sai mun je A no ba haka ba ne. Kin gane idan muka je can sai ki samu ki huta ki sha lemo ni hira inda da ba mun daɗe kin gama mara ba. Isa na ban taɓa tunanin haka da gare ka. Dai haka ne na gode. Haba Indu. Ki gane mana sai ka ce ba wayayya ba. menene a ciki na ga fasa ki iya zuwa guest house din nan ki duk abin da kike so ko kwana ma za ki ba wanda zai hana ki ba yanzu a matsayin ka na uncle dina dan zaka taimake ni har sai na je guest house ka fi lai ko menene yanzu in can ce ki je ki same ni a can ki nan ba ki zo shi ke nan ba na gode ba ka tana kuma zaki ki za ki tura yanzu ba za mu je ta tabbata nan gaba ka sai an zo gaskiya ne hindu me ke gani haka ko ku nake gani haka da Allah ko dai ido na gizo yake min daga sai kai nake gani to wai ko ni ne mana na canja ne kai kam dai tunda muka gama makaranta ga maka babu aiki sai mu buga nan mu kada can mun rasa ma wanne zamu dafa neman aiki aikin gwamnatin mana muna da wani karatu da muka yi ne banda wuce mai aikin gwamnati <laughs> iya karatu ma iya aikin da zamu nema ko su mai kika dariya yake ma dariya ma muka baka kenan a to dole ne abin ya ban dariya it's like seriously wai kuna neman aiki to amma kun san me dai wannan ba abu ne da za mu tsaya akan hanya muna discussing but let's exchange number kin gane i think i have something for you guys eh

na ji daɗi kamar yadda muka alƙawarin zamu haɗu kuma ga shi kun zo allah ya kawo mu so first kamar yadda na muku alƙawari kan aiki na riga na yi magana da mai gidana kuma sannan ya ce in zo da ku kawai kin gane so yanzu abin da za mu yi shine we fix a date wanda za mu zo mu je dukan ku ku haɗu da shi to ko za ka ɗan yi mana bayani yadda za mu fahimci a yanayin aikin yake wannan abu ne wanda yake in mun je gaban shi zai miki bayani ko in ce zai muku bayani kin gane abu dai kawai da na sani shine abu ne da na san za ku iya a bisa irin wayewa ku da na sani tun ta da baya can na san abu ne da za ku iya yin shi to amma an ya kamata a ce ka ba mu satan ansa saboda in mun je gaban shi musamman za mu faɗa masa ko da neman hanya dai sumayya ke kam karki damu kamar yadda na gaya muku na riga na share muku fage kaga brown gwara fa ka gaya mana gaskiya ka ba mu likeji yadda muka je ba za mu ji kunya a da take mu ba ko ba haka ba ku har yanzu ba ba kuna nan da wannan halin naku ne na comedians ah. kamar yadda na gaya miki this thing is already done na mai magana abu ne wanda kawai kuna zuwa yan tambayoyi ne kalilan zai muku wacce na san kuma za ku iya ba matsala Allah dai ba mu ba na fara ba mutum aiki sai na san background ɗin shi Baba yau ɗin an dace ne? Wallahi ba a dace ba Hindu. Tun lokacin da na fita babu wani abin da ya saukaka. Mun haɗa a gurin ma'aikatan nan. babu wani abin da ya gudana hasali ma farfajiyar da muka zauna wajen mutanen turo mu waje suka yi gaba daya suka rufe kofa tun asubar fari da na fita daga gidan nan babu wani abin da na saka a bakina har ila ya zuwa lokacin dawowa ta dinnan hindu hmm. baba kenan shi yasa wallahi ni da ka gani yanzu baba aikin gwamnati nan wallahi ni ba san shi nake yi ga kunun ku babba da kuka girma a cikin aikin gashi fansho ma an gagara ba ku wulakanta ku ake yi kawai to ya zame sai haƙuri hindu sani baba sani baba sani baba sannu sani baba alhamdulillah na gode na duba takardunki takardun nan naki sun yi kyau matuƙa don ya yaba da mutu na gode sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda ni nake wani irin taimako ke nan ƙawata da ku ce yake da buƙatar mu bashi ne na kuɗi. Amma ba Kina nufin baki mata bayani ba? Kowa ya kula don kuɗi lokacin sa hausa sun fi ce mata Ina nufin tun da nake nufi ki nema ina da buƙatar taimako a gare <laughs> Dala da ta kama na. Duka kai mun ban da albarkacin aiki har kai ka ita ka kalle ni kace kana neman wani abu a waje na ne kin ci ma ai an kawo ne Me yake miki da mun gurin mutumin banza kika kawo ni kun kike hankalin ki mana zan nake bayani wani irin mutumin banza ne shi to in je irin wannan aikin ne ba ni da bukata nan da bukata an ji tsira ne nan kuna bin nan da bukata na gode Amin. To, mu abin da ya wani kin ce in ajiye ki anan ba kya bukatar in karasa da ke gida ne kaga malami bana so ka karasar da ni wani kofar gida bana so a ga an sauke na a wannan mota mu rabu kawai a nan to <laughs> me ne a ciki idan kin sauka a mota na ai na ba wani abu bane ai na gaya maka kawai mu rabu a nan gurin ka wuce kawai na wuce okay fine a ah, to ni dai abin da nake so da ke yanzu shine ki saki jikin ki da ni ki zauna da ni a yi harka a yi sabga ki fita daga cikin ƙari wannan kawai nake ga shine mafita a gare ki ga malam ni fa wannan abu ma fa da ya faru fa ni fa ba a san raina ya faru ba babu yanda zan yi ne kawai ka ɗauki kuɗin nan kawai ka bani ni ka kama gaban ka ya ishe ni haka <sighs> ok ba matsala <laughs> Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kin ƙara so ke? Lafiya. Na gaje. Ba gaje. Kin ƙara so Dama abin da yasa da suke zuwa irin wannan lokacin saboda za mu fi samun sakewa mu tattauna irin al'amuran da suke ki A ah, ki bari yaro na ya dawo. sai mu je guest house ɗina kafin mu je guraren da kake da buƙatar za mu je aiwatar da wani A uku ba sai mun je gina nan ma isa na gode. Ina je na zo shago ai ba sai mun je kina. A no ba haka ba ne. Kin gane idan muka je can sai ki samu ki huta ki sha lemo mu yi hira inda za ba mun daɗe kin gama mara ba. Gaskiya uncle ban taɓa tunanin haka da gare ka. Dai haka ne na gode. Haba ki Gane mana sai ka ce ba wayayya ba. menene a ciki na ga za ki iya zuwa guest house din nan ki da abin da kike so ko kwana ma za ki ba wanda zai hana ki ba yanzu a matsayin ka na uncle dina dan zaka taimake ni har sai na je guest house ka fi lai ko menene yanzu in can ce ki je ki same ni a can ki lamba za ki zo shi ke nan ba na gode ba ka tana kuma zai ki zan ki tura yanzu ba za mu yi tabbatar da kai ban da bukata babu kira babu abin da muke gawa gyara